idan muka tuna ko da shigowar shugaban kasa ya umarci jihohi a soma tunani wurin samun waɗansu hanyoyi wanda za su taimaka tattalin arzikin ƙasa kar a dogara kaɗai da rijiyoyin mai da muke da su domin suna iya kafewa suna iya bushewa to tun daga wannan lokaci shine jihar nasarawa ta sa alƙiblanta da tunaninta bisa kan yaya za mu yi mu samu waɗansu hanyoyi wanda za su ɗaukaka tattalin arzikinmu a jihar nasarawa Allah da ikonsa dangote ya zo da niyya da shiri na tsarin noman rake da kuma a kawo masana'antu na shiga da yaddan al'umman jihar nasarawa ya sami hekta kusan dubu sittin da takwas wanda zai zama to ɗaya daga cikin masana'antar suga wanda ba girman su duk afirka din to mutane da za su yi aiki a masana'antar kadai ba za su gaza dubu talatin ba kuma za ta kawo wuta wanda zai kai megawatt kusan casa'in da shida ko ɗari wanda wannan kadai zai rage ma jihar nasarawa dogaro ga wuta na tarayya ya batun biyan diya an biya masu gonaki kudaden diya na so tabbatar miki da cewa duk wanda suka ba da gonakinsu suna cike da farin ciki don an bi ka'ida wanda gwamnatin tarayya ta sa an bi ka'ida wanda gwamnati dina na sa ta sa kuma duk wanda aka bashi diya na gonansa ko filinsa ya karba ne cikin farin ciki na kuma nemi jin ta bakin wasu masu ruwa da tsaki sarki a harkar noman rake. Alhaji Aliyu Usman shine sarkin noman jihar Nasarawa. Ɗaliban da suka gama karatu babu aikin yi, kaga a nan za samu musu aikin yi. Manoma wanda dama ba su da gonaki nasu na kansu za a zuwa ɗauke su aiki, kaga a nan an samu cin gaba an kuma karu fiye da inda ake tunani. Shi ko ɗan galadiman manoman jihar Nasarawa Abubakar Ahmed ya ce a yanzu haka manoma da dama a yankin sun fuskanci harkar noman rake. Dama muna rake gaskiya amma saboda rashin abin sarrafawa ba mutane rashin kwarin gwiwa amma yanzu da aka ji labarin kamfani ko ƙauyuka da muke da su ma bai safi matan gamba yanzu sun mai da hankali sosai akan harkar raken. Basaraken gargajiya na yankin Awe Alhaji Abubakar Umar na biyu ya ce jama'a da dama sun yi na'am da wannan shiri. A halin yanzu sama da kusan mutane dubu wa yara dubu suna nan cikin gona. Mun kuma lura da irin jin daɗin da 'ya'yan ma'aikatan wannan wuri suke samu ta fannin ilimi da fannin kiwon zaman lafiya wanda zai sa kowa ya ji daɗin al'amari Zainab Babaji Muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.